لأجل الخوف ودرجاته متين أورو درجة أورو وتشي أورو خوفه درجاته بحالي بني بني akwai bambanci masu son ganewa akwai bambanci tsakanin daraja da hali daraja idan kawo kanta ba ta barin ka amma hali bai barka yanzu za ka shiga wani hali a samu kana kuka majina na zuba in ta tsauro kana iya kasa zama ka yanki jiki kafa ce hali ne zuciya ce ta shiga wannan hali amma ba daraja ne ba in an ji macen sai ka ga kana tsalle tsalle shi amma da daraja ka hau ba ta barinka da mantai daya saboda ya riga zama jiki a gare ka an gane bambanci ko ɗan bambanci yi eh, isa za a ga menene ke samun mu da dama wanda suka abin ya dame irin da dama ya san akan ce to ni ya aka ne aka ya aka yi to mashkilan ba mu samu kaiwa mata ba ba hali ne muke ciki yanzu na idan aka tattaro aya kaza aka tattaro hadisi kaza aka kawo magana kari kaza za ka yi kana cin gaskiya mun malaka hali ne hawa ba ka kai martaba mai tsoro ba da ka kai martaba to shi kenan zai zauna ma da ran sai dai tafiya kawai kake ta kai kake ta tare to a lokacin nan sai kuma ka dinga samun wasu bakin hali sai shigo ya tafi ya zo ya tafi ya zo ya tafi ya zo ya tafi kai sa wani zai zauna haka haka kai inda ka kai to amma halin ma martaba ne halin daraja ce ba karama ba ta inda mutum zai kasance yana tare da abun da ake ya mafa amma kaga mutumin da ko ke galiban ne ya fi samun yara shi babansa ne yake ya zo ina magana akan yaran nan Allah kiyaye za ku gano ban yaran nan a ajiyar ba yara ƙanana ba samarin da ake tare da su kawai suna zuwa ne don in bai zo ba ya san uban shi bai tambaye shi to zo da nan za a bibiya za a ci gaba da zama haka kasu a samu shawarar da za a ba ku akan wannan yaya yana zuwa ne yana zama kawai kuna jin suna tambaya yi shiru eh? ba ta tambaya to karatu ba ruwan shi kana jin suna tambayar ina aya kullum da suka zo karatu da duk wanda suka zo karatu za ka iske suna kokari me ya kafa ko a nan ko tsakanin magarba da isha ko a hudu ba ko a mai za ka je suna tambaya amma wayannan fa eh to a jiya aka kawo su daga nan ko ya zo za ka zai nemi wata kwana ta inda ba za a gan shi ba in ya zama an sai an sa masa ido ba an gama na ce fa'ida ma ba ya je zai da cewa ya ɗauko ce ya dawo da shi da wannan ya je zai kwanta ce ya ce ya ɗauko ce ya dawo da shi nan ta ce to fa'ida ma na gaskiya ne duk masu albarkar in ka zo ka zo da tsakanin magariba ka lura duk bayan allah za ga suna nan za ka ga nan ba mutane da yawa nan ba mutane da yawa amma na kirkin wanda to ya kawo za mu zan nan to dan abin ya fara shiga su dan kirkin na haka ta ba nan ba su in ka ga bai samu nan ba sai dole amma zauren matsiyatan hukuman da yana kyan musu haka zuciya ce ya Allah wanda na gaya wa iya wannan magana Allah kamar yadda shi alheri a gare shi abun ne da zaƙin rai da ɓacin rai ya nuna maka baka san abin da kake ba ka haife shi ka haife wanda ya haife shi ma a makon shi yana gwada maka baka da wayo ko na hankali zo ka abu mai shigar ba su kai martaban halin ba sai ka ji har ka za ta fati har za ka nemi bayani hakkarin me za a yi shi ko da mutum ya ka a tambaya ya ba za ka je to ai me kula ka ne ma idan bai ka shi ko wancan ɗayan za ku yi littafi ɗari yana an yi labarai an ajiye littafi ya ajiye da isa za ka iska ko littafi, yanzu ya ce littafi na so da shi, ban gan ba ni ban gan hmm? ku ba dama ba su dame shi ba ka yi ka matsa zo littafi ka ɗauki littafi ka ba shi yadda ka san ka ɗauki littafi ka sai masa littafi kamar ka sayawa aladin gidanka ko aladiyar gidan kasarka, ko ka saya wa aladin gidanka agogo malayu ko ragon gidanka ba ka da labe ko sai rago sai rago sau ne da kasan ka saya wa ragon gidanka agogo ka don dai ba zai hankali ba kai ya kura بغيني من الضعاف اللي أقول بولنا ما ليش يعني هذا ليش كنا نوين كنتو موينا مخراتم مبنى صدق وقلني هو ده على نسان رب نوي أقلني إيسا نائم لا قصة أم صناص لا حدا وجدي ها؟ أنت على اليوم كو؟ شوف amma dai kusa idan za ku gano ɗaya bayan ku dinga dubawa kuna kallon ƴaƴan nan naku kuna kallon ƴaƴan abokan nan naku ba ku da wasu fa sai fa iyayen waɗannan yaran tare kuke ba mu da wasu ƴan uwa wasu banda waɗannan kusan Allah ya kaddara mun tawo gari gari kaddarar irin zaman Kaduna kuma ba a gida yake ba to a yanzu mu ne ƴan uwa ana muna yan uwa duk da kabilan mu daban-daban ainihin garin mu daban-daban ƙauyukan mu daban-daban jinsin mu daban-daban amma musulunci ya wajabta mana mu yan uwantaka tunda ba mu da wasu sai su Allah ya azartar da mu da kafan wani zaman Madina illa imanin Madina ne ba mu da shi amma da yanayin jinsin mutane mun hada su imanin Madina ne ba mu amma da za mu ɗauki wannan dama kila Allah ta mu sai wani abu mamaki muna da karfi a can irin a can garuruwan namu ma ana yi to mu da muka taho wanda ake ɗauka mun bata mun tafi bariki to kila an suka zo sa ga mu farin ciki duk da dai masifa ta game amma dai mu ga laifi mu kan mu ga laifi mu mu basu da kayan dole ne ainihin wasa ido kan ko da ka kalla kawai kila na samu kubuta in na ke ga halin 'ya'yan kuna ka ke gaskiya ne na gani ku dinga duba duba kawai sai kudan gidan wani ma haka yake sai kudan gidan wani ma haka yake in kana son ka taimake shi ka taimake shi ko da duwaye ka taimaka mana ko da duwaye saboda kana shi tsoro manzila ne manazilul khawfi wa darajatuhu hunaka miqdarun matsalobin akwai wani kaso minan khawfi na tsoro wa miqdarun akwai wani adadi gairu matsalobin wanda ba a neman sa akwai wani kafo na tsoro da ake so a kai shi akwai wani kafo na tsoro ba a so a kai shi an gane tsoron ya zama martaba guda biyu duk inda aka shiga abu sai shi ɗan yayi tsiya fana kadarul wajibu gurgudo na wajibi min alkhawfi na tsoron na huwa ma hammala ala ada fara'idi na farkon kenan ko gwargwadon abin da ke wajibi wanda tsoro wanda ya kai mutum ya iya ɗaukan akan ya iya jure ma hammala wanda ya kwashe mutum ala ada il-fara'idi bisa sauke wajibi na abin maharin wannan shi ne tsoro mai amfani tsoron allan da ya kai ka ya kai ki kina sauke abin da iwaje ba ya hana maki aikata abun da ya haramta to wannan shi ne tsoron da ya zama wajibi bi ibara tsoron Allah ya kai mutum matsayin zai iya sauke wajibi da ko aina tsoron Allah ya kai mutum zai bar haram a duk an da yake wannan shi ne tsoro na wajibi. Right. ba ji a gane ba ya za a yi a ɗauki wannan a kai shi zuci daga nan zuciya ta ɗauke shi ta kai shi kan gaba yau a ce ka kai martaban kana da tsoron allan da kake sauke abin da ya waje a kanka yau kana da martaban ka kai tsoron allah barin abin da allah ya haramta maka to daga nan ka samu tsoron allan da ya dace in ko ka kai haka ba to haka nan dai in mun duba dandanan in aka yi rabto sai ka gano matsalolin mu na cikin gida da na wajen gida duka rashin wannan siffa na tsoron Allah ne ko ba haka ba ina gefe matsalolin mu duka sun je sun dawo akan tsoron Allah ne inda muna da tsoron Allah da mun aikata abin da iwaje ba a kanmu cikin gida da wajen gida ayyuka tsakanin mu ibadodi da mu'amaloli da aikata ka inda muna da tsoron Allah da tsoron Allah ya kai mu mun bar abin da Allah ya hana tsakanin mu wajen ibada mun bar abin da Allah ya hana na mu'amala ta batun da babu tsoron Allah sai muka zauna haka sa kai su da iyaka tsoron allah da za mu ci abinci mu wanke kaya mu wanke jiki shi ne tsoron allah mu wasa mu maganin sanyi kan mu wahala mu ji daɗi Sai in za da ra'aito in tsoron allah ya tsallake wannan ala dalika bi haitu sara ba'isan In da ya zama tsoron Allah na ta da mutum ba isan linnufosi yana yunkurar da rayuka alatta shi ne fi na ati har mutum ya zaɓe yana ƙara lafiya na wajibi ya ƙare ta kai yana ƙara lafiya tsoron Allah yau ya kai har mutum da daddare zai yi kiyamun laili ko da raka biyu yau tsoron allah mutum ya kai har makaroshi yana bayansa tsoron allah mutum ya kai mubahi abubuwa na halal mutum yana bayansa kada ya fada haram kada ya fahimci gaba wal inkifafi an da ka'ikin makarohati kamewa daga ƙananan makaruhai kana zalika khawfan mahmuda ai kaga magabata ta kai mutum ba zai iya tsoron Allah sa ya kai ba zai iya cin ya kanan malam ba ba zai iya cewa mace damomin fura mai abinci samin abinci a yanzu da amfani magana ce to ya zai yi ina kafuwa yake to yaya zai yi da rana in yi jin yunwa to yaya zai yi in na sayo na shiga karkashin rumfana na ce yayi ina ce kai wannan karatun ba na ka bane babba ka kai wannan ba kai ne ka ci gaba da cin abinci a kasuwa ba komai eh ci gaba da cin damu ci gaba da cin abinci a wurin mai abinci a sa maka shinkafa da wake a ƙara biya a fama yankan nama guda biyu ba komai yi, ba na yahuda shi ba komai yi halal shi na ji wani malami ya ce kama ta a jale shi ai baka ce masa ƙarya ne baka jale shi ka ci gaba da cewa zan shinkafa su ba ka ci gaba da tafiya kanka ba hula matsayinka kenan imanin ka bai kai ba har da za ka dinga sa hula an samu ma ka rufe ka ai alhamdulillah mun ci gaba wasu subhanallah to haka ذلك مطلبه من العلم وتركه هكذا يوم من الآيات فيتغير إن كان له نصيب wa in ta zayada idan tsoro ya hau man ya kai martaba ta uku ta zayada al-khawf bi haythu adda ila maradin ta kai kuma yi da cewa aw mautin ko tsoron Allah ya sa ya mutu aw hammin lazimin ko tsoron Allah ya sa shi ya samu damuwa hatta hana masa aikata wani abu aw qawdin an al-amali ko zama daga aiki yana gaba gaba ya tattara komai shi bari ya koma masallaci ma ya kama tilawa bari ya dinga yin azumi ma ba zai yi aikin komai ba to anan shi da kai ta kana mushkila da haisu ya kata aya inda zai yanke daga aiki an fada ilin matsaluba daga neman falala da ake nema ai ana so ka taimaki wani ana so ka agaza wani don za ka taimake shi al-mahbubati ila Allah ya sa wa jalla lam yakun khawfun mahmudan kenan tsoron Allah kan marati da lafiya akwai tsoron Allah na wajibi ko akwai tsoron Allah na ya kai mandubi akwai tsoron Allah na haram fa'idan laisa kullum khawfi mahmudan nan sai mu tausayawa kanmu da an tashi jama'a wuzu billahi na shiga jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu aikata kaza shi ya san ne ya tsoron Allah nasihohin mu da dama ka tara mutane ka ce jama'a ku ji tsoron Allah ke ka imana ya mana fara mu ji tsoron Allah shi ka san ne ya tsoron Allah kaga baka sani ba masha Allah Allah ya saka da alheri yi mana du'a ya Allah kai wa aljanna shi na'am amin Allah kai wa aljanna amin firdausi firdausi malam kai kuma Allah ya saka ma da alheri me yayi la da tsoron Allah da zai sa ka aikata wajibai tsoron Allah da zai hana ma aikata makaruwa haram ka ƙara gaba ka kai tsoron Allah da zai sa ka ƙara lafiya ba ta fallaka kaɗai ba tsoron Allah da zai hana maka aikata makaruhi ko mubai kada shi ne tsoron Allah in kana so ba ka misali sannan tsoron Allah in ya wuce wannan ya kai can to ya zama duk da ma dai ba kowa yake iya sama ɗan tsinaru ne waɗanda za su ce za su jarraba wannan shi ne zima to su ma dai sun shiga tsakiyar addini shi da yake ina ku zo ku tsallake duk inda ka shiga ka bar tsoron Allah ka caukar ka halaka sannan kuma ka tsallake hakka mutu aka yi nan ma ka halaka da masu tsira sai yan tsakiya tsakiya ce ta zama ita ma tana da a da b wa ba'dun na wasu daga mutane mai shiddake waqa'il wa'idi saboda tsananin gargaɗin faɗuwan gargaɗin ɗin alaihi yadda tsoron Allah ya ratsa su wa shiddata khawfihim tsananin tsoron sa min al'azabi wannari yusabuna bil yasi sukan kamu da fin dare sukan kamu da fin dare fin dare ya fara fin dare daga ina ta kai mutum ya fi dare ba zai aljanna ba wani ibadi ainihin da faɗuwa gaba ɗaya ɓata aikin ma gaba da ya ɓaci walƙa odi an al'amali ta kai sun daina aiki shi yasa aka ce shi tsoron Allah ai ba shi ne gaya ba ko a can baya karatun ne ku shi bai da wahala a bakwai da wahalan ganewa fiƙihun karatun ya ce fiƙihun ya fito daga lafiya shi ga shi ke da wahala A don ka karanta ka fasara wannan kuwa zai ya karanta ya fasara an yi shi karatun da yaren zamani za ka ga wancan amalin kulubi na da al ya fi tsauri tsauri kalmomin da ibarorin sun fi karfi amma wannan an sassauta shi da yaren zamanin to kuma an ta ɗauro da ta gaba ta ya ta wa ya ƙuluna la sa'ida ta ko فهمينيني ويقولون سكي سكي مرتبة نبا فائدة وإبادة وليس هذا هو الخوف المطلوب وأن باشيني يقولون لكني ما فهذه الزيادة مضمومة وإننا الخوف المطلوب شين كيشر بخوي إذا مثلا أكثرنا هر أكي كوكا أكا مسألة ko a kan lalacewa to wannan kuka da aka tsaya aka yi ya kamata ya ɗauki mutane kan yin wajibai a daina wayo tsakanin mutum da Allah wajibai na tsakaninka da Allah wajibai na tsakaninka da al'umma wannan kuka da tsoro ya kai mutum barin haram abinda Allah ya hana tsakanin mutum da ubangijinsa da haram abin da ainihin wanda ke tsakanin mutum da jama'a ta kai mutum ya fara barin makaruhi da wahi mai zubar da mutunci to wannan shi ne za ta yi kuka da aka yana amfani karatun da ake yana da amfani in ku ba haka ba karatun da ake bai da amfani sai dai ya zama hujja a kawunan masu karatun tunda kafin a zuba kafirai masu bautan gumaka a wuta ana zuba ɗalibai da malamai a wuta su ne farkon wanda Allah zai kai wuta wanda suke da sanu ba su aiki da sanin su ba wa inna mal khawfu al matlubu huwa alladhi yahmilu ala fi'l al mustahabbati شيكي كي kai mutane da aikata mustahabbi wa fi'ilil wajibati da وهو الذي يعمل على فعل الواجب مستحبات وفعل الواجبات يا أكفا كنكو قبل وعلى ترك الشبهات كم بني شبهه والمكروهات وترك المحرمات قبلها هذا لا شيء من ولا يكو تدق شبهي من استمر من استمر لدينه يكو حلال بين حرام بين بينهما امور مستبهه وند يا كي مستبهه يا قوت الدين وند كو يفادى شبهه كالرائي يرى هذا هو الخوف المطلوب وانا شيني tsoron da ake nema a wurin al'umman annabi muhammad tsoron allah mu ji tsoron allah mu ji tsoron allah to ta kai mu aikata wannan mu ɗauki mu wannan ni ne zan ji tsoron allah a kaina kai ne za ka ji tsoron allah a kanka nan na ji tsoron allah ni na sani kai ma kana jin tsoron Allah ka idan ban da tsoron Allah na san inda na saba na san wurin da na saba na san ga abubuwan da na kasa bari ga abubuwan da ake so in yi ban yi ba ni na sani illa a karatu ne za a kwance wa kowa yake sai ji shi wa hunaka khawfun za'ifun akwai irin wani tsoro kuma mai rauni aƙalla min haza bai kai wannan ba shi la yu'addi ila tarkil ta kulliha bai kai mutum ga barin haram gaba ɗaya ba aw fi'lil ta kulliha ko aikata wajibai gaba ɗaya fa na khawfun su wannan tsoro ne na kafashe ina ga wannan shi ne ke da irin tsoron adamu naqisu wannan tsoro da kafashe ne ko falkhawfu naqisu wa za'idun tsoron Allah akwai na kafashe akwai wanda ke tsallake wa khawfun huwa al da kuma tsoro shi ake nema akwai naqisi akwai za'idi akwai kuma wanda ake nema na tsaka-tsaki wa huwa allazi asharna ilayhi وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الخوف من الله عز وجل اي باب ما يودع تفسير هذا شيء ايضا آه، ابن حجر بيكو ما ابن القيم ليتاري ما بايا تاري بيكو ليتاري ما بايا تاري بيكو ليتاري ما بايا تاري بيكو ai aiki da shi tukunan mu gani ya gafi ibn hajar tun da daban daga alaƙa da wancan na sama